kuma ba tuna ba na taɓa yi masa rabbi ba ni kira ce rabbin yayi zafi amma bai ce yanzu lokaci yayi bari mu rama mu ma ai bai bar mu ba bar mu karya shi bai haka ba kaga ya nuna maka don Allah yake amma sauran fa da hadin bakin su ma da kamar da hadin bakin su duk abin da aka yi da hadin bakin su duk na san komai sannan daga cikin abin da Dr. Idris Abdulaziz yake faɗa ya ku bayan Allah shine har yanzu bai daina magana akan maganar kama shi ba ku duba dan Allah gani kai da kake so kai ta'aziyya kana magana akan mutuwar wani amma yana nan shi yana magana akan kama yanzu kaga shi din rigima shi kenan tana karewa ne akan taba shi ko kuma rashin taba shi da haka zai ta bala'i ne akan taba shi daga nan sai a dan sako akida a dan sako magana wani abu amma shi matsalar shi ne taba shi yana magana cewa wai akwai wasu malamai izala da suka yi banga banga wajen kaza wasu ma cewa suka yi lokaci yayi wannan duk kai ke faɗar wannan maganar idan ɗalibanka suna da fahimta sun san me suke yi to abin da ya kamata shine in ja akun fasikun bi na fata bayinu su je su bincika su ji sun abin da ka faɗi musu da gaskiya kai ke ko ba da gaskiya kai ke ba wasu da kake cewa wasu daga cikin abin yan izalar bauchi sun yi kaza sun yi kaza wallahu alam ni yanzu ba zan zo in ce zan kare yin izalar bauchi ba saboda na san abokan aikin ka ne da'awa kake a sunna su ma da'awa suke a sunna a jiha ɗaya kuke da haka wasu abubuwa na wato anin rashin fahimta ko wato anin sabanin fahimta sai in shiga tsakanin ka da su so saboda haka ni ba zuwa ne in yi jo abin in yi jojin ba in zo in yi shari'a akan wato anin abin da ke faru ka da su ba amma menene dalilin da yasa kai kullun aikin kake nan wai me yasa su ba mu taɓa ji sun zo sun yi magana akan ka ba sai kai zaka zo kai magana akan su idan har abubuwan da kake faɗa tabbas ne to ka'ida za mu ji abin Allah sai ya bayyana wata su da kansu za zo su yi wani abin da karar duniya za ta fahimci cewa sun maka shari amma yanzu duk abin da kake faɗa kai ne ke faɗa su kuma sa karuwa inda ba su da hankali sai su yadda ka'ida duk wanda ya zo ya faɗi wani abu na cin mutunci akan wani to a ka'ida shine dole a bincike wannan shine ga musulmi ba amma wanda yake ahlus sunna na gaske dole zai yi bincike idan bai yi bincike ba to duk tsiyar shi bai isa wato ani yazo ya ce wai zai yanke hukunci ba idan ga mutum ya yanke hukunci kamar yadda wasu daga cikin mabiya ɗaliban suke yanke hukunci to ba su san me suke yi bane ba shi yasa ba wa wato ainihin ba su karanta addini ba ko kuma sun karanta amma ba sa amfani da wato ainihin wannan wato ainihin karatu nasu sannan dr idris abdulaziz in kuka lura a cikin wa'annan bayanan nashi da ya rinka yi kawai sai ya rinka jirwaye mai kamar wanka wai yana magana sai ya ɗauko magana akan me akan wato ainihin yan ɗariƙu yana ta magana akan yan ɗariƙa yana magana akan yan ɗariku. kaza kaza kaza kaza amma abin da zai baka mamaki yana ciki kuma sai ka ji ya saka da yin izala to sai ka rasa wannan wani irin adalci ne. da haɗin bakin su duk abin da ake yi da haɗin bakin su duk na san komai to ina muku albishir wallahi insha Allahu duk wanda ya ci naira ɗaya tak da gwamnati ta bashi saboda matsala na wallahi ya ci guba wallahi ya ci guba wallahi ya ci guba naira ɗaya kace akan matsala ta da aka siyasantar da manzon Allah don siyasantar da shi aka yi Allah bai bar abu a siyasantar da manzon Allah ba a zage shi ba ku ce an zage shi alhali abin da ya sa kuka kama ni kun san dalili ba maganar manzon Allah bane amma kuka da maganar siyasa Allah ya bar ku har aka dauki kudi ana dabbe mutane kan kana magana da mafiya awam su ne ka tattara kana magana da su amma kana magana akan yan dariku akan yan dariku kuma duk sai ka gane abinda yan dariku suka maka sai ka hada ka ce kuma da izala ka kasa bambancewa ashe bai kamata ba na'am gyaran da muka yi maka a can baya muka ce idan za ka yi magana in kana magana yan izala abinda aka maka yan izalan bauchi ne suka yi maka ce sun maka yan izalan ƙasa ne to mun ji ya dan gyara yanzu har yana bambance izalar abinda ƙasa da izalar bauchi to yanzu abin da muke so ƙara gyara ya kai Dr. Idris Abdulaziz shine idan kana magana akan yan dariku To in za ka yi magana ka ci gaba da magana akan ɗariƙun zallan su in ka zo magana kan izalan ka yi magana akan zallan su amma za ka ɗauko dillai laifuffuka da abubuwa da ɗariƙu suka yi maka kuma ka haɗe gaba ɗaya kai ta saƙawa ka zara ka shiga kai magana ɗariƙa ka shiga cikin yin izala ka babin duk ka rakita awam ami wanda bai san me yake yi ba sai ya dauka cewa wato an duk abin da ka faɗa akan yin izala sannan kuma akan yin dariƙa duk ne dai akan yin dari, abin da yin izala din so saboda haka wannan akwai buƙatar datta ya gyara wannan abu a matsayin shi ne wanda muke tsammanin cewa lalle wato ani mai zurfin hankali ne kuma wato ainihin tare ilimi insha Allah ta'ala sannan daga cikin abin da yake cewa wai duk abin da aka yi wai a wannan abin yana magana wai sauran akwai haɗin bakin su wannan mun ce ba za mu ƙara magana akai ba da haka kawai wato anin dakta sai ka je ka ci gaba da yi shi wannan za ka je ka yi ta yi ne har abada magana akan wato anin kama ka da hitowa ka oho ta riga dai ta wuce kuma izala ta yi kokari da sanadin da Allah ya taimaka aka fito da kai kuma wannan abin ya riga ya tabbata har kiyama ta tsaya izala ta yi sanadiyar fitowa ka da haka idan za ka koma wannan sai koma amma dai yanzu ita ta yi sanadiyar da Allah ya sa wato anin Allah ya kaddara ka fito sannan abin da wai yana cikin magana sai ya cewa naira ɗaya idan mutum ya ci akan kama shi to wato ani ya ci guba to abin da ban gane ba shi ne wato nera ɗaya to suwa kake magana farkon ka yi magana da yin ɗari kuma ka zo kana magana da yan izala so kaga wannan magana ce wanda ya kamata wato ainihin abin a ce a matsayin ka na eh, babban mutum to gaskiya akwai buƙatar a ga dattako a tare da kai ya kai da idris abdulaziz wanda kuma wannan magana wai nera ɗaya me wata manufa ake da ita ta kama ka musamman da kai izala nake magana wata manufa ce gare su ta kama ka da har zaka ce ya ɗaya idan suka ci wato anin sun ci kuba kaga wannan abu ne wanda mai hankali ma wato anin ba zai ɗauka ba ballantana kuma wato anin mutumin da ya haɗa ga ilimi ga kuma wato anin hankali ka ce yadda jiku ne suka yi yan izala kuma suka zo suka taimaka wannan da kai kake faɗa mu abin da muke so idan har wannan magana ta da gaske ne to ana nan ana nan ka bari Allah ta'ala zai bayyana ba kai ne zaka zo kai makan ka fada ba alaysa Allahu bikafin abada wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin Allah yace Allah zai taimake ka a matsayin ka na mai imani ba sai ka zo kai makan ka wato anin fada ba ka ce za ka kare kanka wato anin fada ba amma abin da yake fada wai a ciki yan yan izala sun zo sun taimaka min dariku me ya kawo ka in ba kulli wani kulli da suke da shi a zuciya ba wani dan izala ne ke da kulli game da Dr. Idris Abdulaziz wani dan izala ne kai zan yi rikewa ma in ni a iya malaman sunna da na sani shahararru a Najeriya ban ga mutum kwara daya da alamu suka nuna yana da kulli a ka ba dan ba mutum jin mutumin da yana cikin magana akai ba kawai ya sako Dr. Idris Abdul Aziz ba in ba gas in ba yaban ka zai ba ba mu taba jin wanda haka nan ya kawo magana ka ba kawai da da ya kushe ka ba mu ji wanda ya wannan ba sai dai idan yi wani abin da za a baka amsa sai a danyi magana akan ka amma haka nan mutum kawai kawo ai Dr. Idris yayi kaza la la la baka ji in ka ji an ce Dr. Idris to sai dai ai maka kyakkyawan yabo ai maka addu'a ta alkhairi duk malamin sunna abin da suke maka kenan to amma ya zaka ce suna da kulli akan ka su ba su ce kana da kulli akan su ba kai da kullum baka da wani zikiri in ba nasu ba kullum zikirin sun ma kaza sun yi kaza ai sun je wajen gwamnati sun an so kaza duk fa shine abin da ka tasa kana ta yi shekara 20 da wani abu amma su har yau din nan baka taba jin wani dan zala ya ce dan ta Idris yi kaza ba su da lokacin ka su lokacin su na al'umma ne lokacin su na da'awa ne lokacin su na kira zuwa ga Allah ne amma kai ka koma su ne zikirinka kullun su kake ambata kullun su ne kaza kullun su ne haba haba bawon Allah haba dakta ba za ka fahimci cewa lalle wannan abin yana ƙara zuban ma da mutunci ba a wajen masu mutunci yana zuban ma da mutunci a wajen masu hankali ba dakta ba za ka fahimci wannan ba Kullun ka zo kana gwada wai saboda kulli a zuciya wani ɗan izala ne zai kullace ka a zuciya wallahi ni dai a iya abin sani babu dalilin da zai samu kullace ka babu abin da zai samu kullace ka da aka kulli a zuciya da wani dalili kana ahalin sunna malami na sunna mai da'awa ka rike matsayinka can kana ta kokari a wajen da'awa su ma yin zalan na can sun rike suna ta yi duka kamata ya zo a haɗa hannu da abin a haɗa ƙarfi da ƙarfi ya zo a taimaka ma da'awa ta sunna shi ne kawai to me ina muna wato ani a zo a ce ana da kulli akan ka Koko wani abu ne ka samu a duniya ko wata ɗaukaka ka samu wanda in izala ba samu ba da za su suna zauna suna kulli aka abin suna kulli ko akwai wata matsala da yan izala suka shiga kai kaje kai ruwa tsaki ai matsayin ka ma bai kai kai ruwa kai tsaki ba har wato anin ka fito dan izala amma su izalan matsayin su ya kai wannan ashe idan har wani zai kullace wani kai dai su su abin da dai kai ka kullace su ba su su kullace ka ba dan me kana sama saman bishiya tsoron rota wani kawai idan ya taho ya dan tattakole shi kawai haka za zaka zo ka ce zaka zo ka take shi me zaka yi shi ka riga ka wuce da shi yanzu ba kuma shi kake ba sannan kana magana wai saboda kungiya da kungiyanci wannan magana duk san da ka faɗe ta wallahi na saba ka kakkausar abin kausar raddi akan masu maganar wai kungiya da kungiyanci suna haɗe su abu ɗaya to amma dakta idan ka faɗa sai raina ya ɓaci in rasa to wai da wani kalmomi zan maka raddi akai billahi alladhi la ilaha illa huwa sharrul kungiya ne sharrul kungiya ne sharrul kungiya ne to abubakar kiro bari dawo kan tofik dina shekara daga cikin abubuwan da muka saba da shi babu laifin faɗe su daga ci akwai ta'ifiya ƙungiya fa'intarsa da fa'inta na kan ƙungiya ba daidai ba ne ni ba yadda da kowace ƙungiya ba in dai an kira ta da sunan addini to amma shi a rayuwarsa ta da'awa ya karkata zuwa ga ƙungiya wani kowa ya sani to karkatarsa zuwa ga ƙungiya kuma ba shi dai sa a ce ba mutumin kirki ba ne ba shi dai sa a ce ba mutumin kirki ba ne karkata zuwa ga kungiya kuskure ne kuma duka mu muna kuskure haka ne mu ma akwai kurakuran da muke yi kai dai a matsayinka na datta wanda ka je ka karanci ilimi amma kuma a ce wahayi yanzu ka kasa gane mace tsakanin kungiya da kungiyaci ka kasa gane bambanci tsakanin halaccin kungiya da kuma wato ani haramcin kungiyanci ka kasa gane wannan dakta abin na ban mamaki kana dora ɗalibanka akan abin da ba shi kenan ba dakta ba za ka zo ka taimaka ma wannan al'umma ba ba za ka zo ka ji tsoron Allah ba ka gane amanar wa'innan bayan Allah awam da suke zaune a gaban ka ba ka dora su abin da yake wato ani Allah ta'ala ya yi da shi kuma Allah madaukakin sarki yake so haba dakta ba za ka ji tsoron Allah ba ka abin ka gyara kai dakta amma ka zo kana magana kungiya da kungiyanci wannan tuni mun yi kakkasar lafazi akan wa'annan abannan matasa wasu wawayen matasa da ba su gano ba suke hada abubuwan guda biyu in kai magana kungiya to mu yan izala yan kungiya ne amma kungiyanci duk dan izala bai tare da kungiyanci sai dai yan kaɗan wa'inda kuma su wannan ba izala ce ta ɗora su akai ba kuma zaman cewa suna izala suka yi ƙungiyanci wannan ba zai sa Allah madaukakin sarki ya kama ƙungiyar izala da biyu dan izala ba ta ɗora mutane akan ƙungiyanci ba asali constitution da aka gina kungiyar izala aka kirkira izala akan shi ya nuna haramcin me ya nuna haramcin kungiyaci da haka ba yarda da kungiyaci ba amma mu fa yan kungiya ne ba yan kungiyanci ba ahlus sunna ne amma muna cikin kungiyar izala domin ita kungiyar izala tana aiki ga sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai ma kungiyar ka ta ta shi ba ta da bambanci da kungiyar izala kungiyar ta shi mahaukaci ne kawai susutacce sakare wanda bai san me yake ba shine zai bambanta tsakanin kungiyar ka ta dutsen tashi majalis foundation da kuma jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna saboda duka mu kungiyar izala jama'atu aka ce kaga an ambace ta da sunan aljam'iyya wanda kuma aljam'iyyatul khairiyya malamai duka sun yadda cewa ya halatta a yi su wannan duk malaman duniya sun yadda haka mu'assasatul khairiyya su ma taka da kace foundation mu'assasa ce da jam'iyya da mu'assasa duka duk abu ɗaya ne duka ƙungiyoyi ne duka ƙungiyoyi ne ya za ka zo kana bambanta tsakanin mu'assasa ka ta majalis abinda da ta majalisun dutsen ta shiga a yanar kurdu sa littahid da komai mun nuna mutane sannan kuma ka zo kana aibanta wa'inda su kuma suka yi jam'iyya kai ka yi mu'assasa su sun yi jam'iyya to me bambanta ga su duka yin ƙungiya ne kai dan ƙungiyar dutsen tashi mu kuma yin ƙungiyar izala me matsalar mu daga cikin abin da wato ainihin dr idris abdulaziz dutsen tanshi yake wato ainihin faɗa a cikin bayanansa amma waɗansu ma saboda su ma ɗan dafin ƙungiyanci ya shafe su idan suka zo sai su kare malam jafar kawai su sa iya na malam jafar amma ni a ni ban tare da su eh, haka a bana tura abin na dusa ni kan abinci nake ni ba ɗan ƙungiyarsu ba ne ni ban tare da su yanzu wanda suke karewa kawai malam jafar <laughs> inna lillahi kuma alhali wannan wanda abu tare lokaci guda da na malam jabarin da nawa Ya ce, wai na ce duk wani taimakon mun za a Shi ne irin yadda wato ani da Idris Abdulaziz yake kajuwa inin ya yabe su wa'innan kuma ya wato ani kushe su wato akwai wani abu da na fahimta wato kamar yanzu shi Dr. Idris Abdulaziz dutsantar shi ya dauka cewa daga cikin ka'ida na ka zama mutumin kirki a wajen shi to ba za ka taba zama mutumin kirki ba sai idan kana yaba shi kuma kana ba shi kariya saboda ka duba ka ga yadda ya bi malam wato ainihin turayon a lawan turayon Allah saka masa a lawan turayon ya adalci na ji? ya ba da kariya malam Jafar ne ma ba ni kariya ta bangare na ya nuna abin da aka faɗa sharri ne malam lawan ka ga shi ma ya ce da muke kyakkyawan zato don Allah yake yi yana da kyakkyawan zato amma waɗansu a kai ka ce ma ni ba a yi magana ta ba ma balle ba su kare su wanda suka sani kawai malamin su malam jafar ni ba malamin su bane eh, in an mun shari ma yayi daidai in an mun kazani ma yayi daidai ba ruwan su kai wani ma da yazo sa dan iya sai saka wani malamin da ya mana sharri da ko mana kazani sai sa iya dan nasa kawai git sai yanki bai bari ma aka ji ni abin da ya faɗa kaina ba don ya san ba da kariya kaina ba ina za mu je wani ƙungiya da ƙungiyanci ta asubanci ina da mu da wani ta'assubanci me irin wanda kace don Allah yake ya ce malam tawai muna masa fatan alkhairi dan ya bani kariya oh yanzu duk wanda ya baka kariya zaka yi fata alheri kuma mutumin kirki ne amma duk wanda bai baka kariya ba kai a wajenka ba mutumin kirki bane ba dakta yaushe har ka zamanto kai ne abin kai ne wato an ginshiki kai ne sunnar yaushe ka zamanto kai ne aqidar kai ne tauhidin da duk wanda ya baka kariya ya zama na kirki duk wanda bai baka kariya ba kuma ya zama na banza yaushe ka zama haka yaushe aka nada ka waye ya nada ka baka wannan matsayi yanzu kaga duk masu hankali idan suka ji wannan bayanin na Dr. Idris Abdulaziz za su fara tunanin kai eh to lallai dakta dai kam akwai abin dubawa ya zaka ce wai duk wanda ya baka kariya kawai shi kenan ya zama kuma wannan ka duba gani nawa ne wa'inda ka rinka faɗa da su irin su baffa hoto da kai ambata da su wane amma kuma daga rana daya daga rana daya bayan Allah nan sun zo sun zo wajenka sun wato an yi kawo maka ziyara sanda aka ake abin da garin kuma suka zama na kwarai ka duba ba su sun zama na kwarai ke ne yanzu kai mallai sama ana fahuwa alaina shikenan <clears throat> in dai mutum ya sa ma a fahimta to shikenan yanzu hada kawai yake da kai wannan ba fahimta ce ta mutanen kirki ba duk mutumin kirki yana kallon me kake akan shi na gaskiya ko akasinsa sawa'un yana baka kariya ko bai baka kariya dole kai da mutumin kirki ne amma ya zaka ce kana mawa da fatan alkhairi wai dalili shi ne? saboda yana baka kariya oke yanzu sauran yan kungiyar izala saboda ba su ba kariya shi yasa da suka zama mutanen banza a wajenka la ilaha illallah wannan magana datta akwai buƙatar ka ƙara wato ainihin abin luri ka ƙara lura akan ta ka duba ka ga wato ainihin abin da ya kamata wato ainihin daga cikin bayanan datta. ta kamar wasu ina har yanzu ba sai inda da'awar ta sa gaba ba su suna ga cewa su su su kaɗai sun isar ba su buƙatar namu ba su buƙatar na wancan ina ƙarya kake musulunci faɗinsa ya wuce wannan musulunci yana son kowa ya bada nasu taimako yadda zai iya kowane bangare za ka iya ka bayar kai dan jarida ne kai dan sanda ne kai polis ne kai dan kasuwa ne immigration ne custom ne wa kowa zai iya da nasu taimakon kuma in yi rikina sai Allah ya karba musulunci faɗi yake ne. ya ce musulunci na buƙatar kowa ya taimaka a iya abin da zai iya oh to tunda ka san musulunci na bukatar kowa ya taimaka iya abin da zai iya dan menene su yan izala ba za ka kyale su a wajen aikin da suka yi ma addini ba da'awar wanda kai ma albarkacin ta kake ci albarkacin da'awar izala albarkacin ta kake ci to dan menene ba za ka haƙura ba game da wannan ka kyale su aikin su kai ma ka je kai aikin ka kowa ya je aikin shi ya taimaka maka shi kowa ya je aiki ya taimaka ma sunna ba ka da bukatar sai ka zo ka ce ai an yi kaza ai wane da wani dalili kai yanzu kullun dakta kana nan ka zira ido me wa malam wane yayi me malam wane yayi ka zo kai abin abin ihu akan shi akan mubari ka zo kai kaza ya dakta ya doctor billahi alai ka ji tsoron Allah ya kai dakta abubuwan da kake wallahi ba sifofi ne na muallim wanda yake almurabbi ba ba sifofi ne na malami murabbi ba abubuwan da kake wallahi zaka koyar da yara abubuwan da nan gaba wallahi za a yi mamakin irin ta'asar da za su rinka yi gade yanzu na wasu irin su afa kalla abubuwan da suka rinka yi wannan ya nuna cewa lalle abubuwan da suke tsotsowa wallahi akwai alamun wato ani nan gaba mustaqbal din su wallahi ba zai zama mai alkhairi ba matuƙar ya zamanto a ce wai kawai ba ka da wani buri in ba ka taɓa malaman sunna ba ka kai kowa kai ta rigima da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wannan ba ɗabi'a sa bace ba rigima da kowa kai ka san babu yanda za hankali ma ba zai ɗauka ba a ce wai yanzu Najeriya kai ne kadai malamin Allah ba zai taba yiwa ba kai ka san ba zai yiwa to me yasa duk malaman gaba ɗaya kake faɗa da su kowa mutumin banza ne shi kai kadai ne mutumin kirki kaga wato ani wannan abun wallahi hankali ba zai dauka ba dan haka abin da muke kira zuwa ga datta ya ƙara duba wannan abubuwa da yake yi wato ani ya gyara akan su daga cikin maganar da dakta yake yi bawan Allah shine yayi magana akan hoto malamai suna ɗaukar hoto shine sanadin dukkanin wani sharri shine kaza wato yana duk da yana ishara yanzu musamman a wannan magana tashin akan hotuna da aka ringa dauka na gawar wato anin malam hoto kan ba shine farkon fara shirka a ban kasa ba to ne da ba Allah bane karanta sai ba ne ai hoto ne amma mutane sun mai da hoto ba komai ba yau hoto yadda yake taimaka ma zina ka san yadda hoto yake taimaka ma zina hoto hoto shirin hoto wani da zamani ya wuce wannan kai hoto yana taimaka ma sata ma yanzu ka san barayi kafin su sata sai sun je sun daki hoton guri tukunna sai sun daki hoton guri kai wani ma hana su a masa addanci ta addanci sai an fake shi a daki su. ta abu ne kuma Allah ya faɗa ya hana wadda ku nisance shi sharri Allah ya sharri yau ba za iya ɗaukan kan wani malami a ɗauki kan wata karuwa a sa hoton wani malami ko ba ka bane yau malami yana gidansa zai sake da ki hoto da matarsa matar ta shiga tsirara ka gani a social media inda ba daukan hoto ina zaka ga wannan sharin hoto ne sharin hoto ne kuma malamai sun ki su kai gabanni ziyara ha mun alfahari ne masu fito da manyan riguna su ana daukan hotunan su ana yada ma duniya shi ya gana da shugabawa ne ya shugaba da shugabawa ne a ya masu yi hoto ko da su ne ya sauka so ba ga abin da nake so dakta ya gane a nan wajen ita matsalar hoto asali matsala ce khilafiya matsala ce malamai sun yi sabani akan ta to tun nan matsala ce da malamai suka yi sabani akan ta dan menene zaka zafa to mu yadda ka zafa fa kana ta abin nan yanzu Sheikh Abubakar Giro Argungo da aka dauki hotonsa ko aka abin nan wasu abubuwan da ka faɗa ba ai ba wa abin an dauki hoton gawa da hoton kabari ai kaza kaza duk ba ai wannan ba amma dai an ɗauki hoton mutanen da suke abin wannan ɗin da sanda ake ɗauka gawan sannan kuma abubuwan da ake yi asali gawar ma wa'inda kusan hoton duk da ake yada ko bidiyon da ake yada na gawar ba ita ba ce ba hoton gawar daban wancan wanda ya sallah daban wannan ko shugaban kungiya Sheikh Abdullahi Balalo shi mu Malam Abubakar Gero sallah da aka ka duba za ga a natse aka wato an tafi magana cewa an yi abin cincirundu ana taukari a dauka dama na magana tun a baya cewa wannan malamai sun tabbatar da cewa a yi rigirge wajen yin wannan sai dai kawai a wajen rigirgen a yi kokari a kiyaye daraja al'umma ka a take wani ka a matsa amma girge wajen daukar gawa wato ani wannan abu ne mai kyau abu ne wanda musulunci yana mai yana buƙatar shi kamar dalilai da muka kawo a baya don haka akwai wani tahaddi kalubale da nake ma wato anin Dr. Idris a nan wajen matsalar hoto da kake ta a akai kullum kana tsine wa mutane kaza kada ka manta yanzu duk ga hotunan kana suna yawo muwa ga yana abin da duk muna da su hotunan ka kala kala ga sanan suna yawo to kai aka kai wannan hotunan sannan kila ka ce a ai wannan abin da yasa ai ban fahimta bane ba ai ban san za a yi ba kaza kaza to sallam na jadalan to amma abin da muke maka tahaddi ya kai Dr. Idris Abdulaziz dan menene zaka hana zaka yi ta zafi da bala'i da munafuntar da wa'inda suke ɗaukar hoto na kyamara hoto ka wannan ke na kyamara amma kullum idan zaka yi karatu sai ka bari an shirya tukunna mai kyamara ya shirya zaka ka ɗauki bidiyo ba san cewa idan har ana maganar hoto ba to hoto na wannan na kyamara da ake yi ya fi sauƙi fiye da bidiyo ba duk duniyar hankali ba ta ɗauka mutum ya haramta hoto na wato ainihin kyamara wannan hoto kawai da aka yi amma kuma ya halatta hoto mai motsi duk duniya bayan da taɓa ɗauka wannan shi yasa duk malaman da suka tafi akan haramcin hoto za ga sun fi tsanantawa akan bidiyo to dan menene yanzu kai duk karatu ta kanka a bidiyo muke gani yanzu ga sanar duk wani bidiyo da muke amfani da sunaka duk bidiyo ne kuma sai ka bari ya ka shirya ma har kana cewa kun gama kun daidaita sannan abu da ka fara karatu to da wani hankali datta kai wannan bayanin kake zafa akan hoto amma ba za ka zafa akan kyamara ba shekaru da suka wuce ko shekara uku ko hudu ko biyar ma da suka wuce a baya na manta Sheikh Sa'idu Ali mai kwano Gusau ya taɓa irin wannan magana ya zafa ba akan hoto sai na ɗauko bidiyon sa sai ne bayani ne magana ka wannan tun shekaru a baya ma kenan saboda haka to yanzu da irin abin da malam abin muka yi haddin da muka yi mashi malam abin Sa'idu Ali mai kwano irin shi muke maka ya kai Dr. Idris Abdulaziz dan menene za ka hana hoto irin wannan amma kuma kullum muna ganin ka wato ani da hoton bidiyo hoton bidiyo shine fi muni sannan da kake cewa malamai ba dama su yi tawili su ce ai hoto mai kaza ake magana mai motsi ake magana ko kuma abu da zane ko kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi magana ya zaka ce ba dama dole wannan magana ce tana daukar tawili saboda wannan kyamarar taka da ake ɗauka hoto da wani ne ba ta azaba nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka su malaman da suke ganin ma wannan bai cikin haramcin suke tawilin suna da wajehi suna da fuska da za su yi magana saboda in gaci aka zai mu ce to ka inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya abin da wannan hoton da ake da kyamara wannan bai faru ba a zamanin manzo Allah sallallahu in mun ga dama sai mu ce yanzu kai ne baka da dalili saboda wannan abin ma bai faru a zamanin manzo Allah sallallahu ba kuma yanzu wato anin gashi an yi sannan kuma shi sai mu ce wannan hoton baya cikin babi na addini babi ne na mu'amala don haka yanzu duk wanda ya haramta shine ake bukata ya kawo dalili wannan shine ka'ida saboda ka'idar malamai da suke cewa wato wal aslu fi adat fi adatin al ibaha hatta yaji asarifu al ibaha asali game da al'adar mu komi halal ne don haka hoto ba addini bane ba amma ko ba za ka hana al'ada ce idan yanzu ka zo za ka haramta mana yanzu kai ne da'awa ce ta hataju ila dalilin wa anta alladhi yutlabu minka dalil kai ne ake nema kawo dalili ba mu ne za mu kawo ma dalili ba da haka yanzu zai mu ce hoto na kyamara da ake yi mas'ala ce wadda take ta al'ada to yanzu kawo mana inda ta haramta addini saboda mu mun san asali duk abu na al'ada na mu'amala duka halal ne sai akwai dalili da ya haramta to yanzu kawo mana dalili wannan shine ka'ida magana ta ilimi to yanzu dakta ka kawo mana inda aka haramta mana hoto na kyamara kawo inda aka haramta sannan ki kawo wannan sai mu ce to yanzu abu tahaddi na gaba kawo inda aka haramta hoto na kyamara amma aka ce bidiyo da kyamara shi kuma halal ne sai kawo sannan da kake magana saboda ai an zo ana ta abin nan ana ta cincirun da wannan daukar gawar abin da malamu bakar gina ana ta kaza kai yanzu wannan shine bata maka rai saboda kana da kana tsammanin cewa kai ta taka idan idan kai mutuwa kila haka ba za ta faru ba wayyo wai yanzu hasada ma har mamaci sai an masa daidai da abin da wannan mawaki yake cewa hasaduni ala mauti fa wa asafa hatta ala al mauti la akhlu min al hasadi yace sun mun hasada wai akan mutuwa ta sai da kai sai ma hasada har mutuwa ta ya ce kai kai can baki ciki na ba na shiga uku wai yanzu har mutuwa ma har aka mutuwa ma ba zan bata ba sai an ma hasara ba zan abin da wofinta daga hasara ba yanzu da idris abdullahi har mamaci ma sai an mai hasara, har mamaci yanzu wa'in mutanen da aka abin da allah ya tara mai da yadda aka nuna mai kauna yin shi ne koko yin allah ne yin allah ne alamu ne su a mutumin kirki ne insha allah ta'ala muna mai kyakkyawan zato alamu ne su a mutumin kirki ne bi izinillahi tabaraka wa ta'ala amma kai ne naka na wato an dole sai ka zo abin an yi hoto a kaza to a nan ma wani tahaddin da zai maka ya kai dr idris abdulaziz kaddara cewa yanzu wannan laifi ne an yi kaza kada ka manta idan har yanzu wannan zai taɓa malami ko zai taɓa mawuci ko kaza kada ka manta kai ma fa ana maka irin wannan kai naka ma wato ani abin da aka yi maka ya irin wannan sanda ka dawo bayan abin da duk dawo da kake bayan an kulle ka da kurkuku wani irin abu ne ba yi za a rinka tururuwa ana zuwa ana ɗaukar hoto da kai ana bidiyo ka kamanta bidiyon ka yana yana yawo bayan ka hito daga kurkuku irin yanayin da masoyanka suka rinka abin da cincirin a kanka ka yi wa'azi akan naka in ka ce a yanzu mun yi ne saboda aƙida da tauhidi kaza kaza shi yasa malam jiran muka sauri muka amar me yasa baka yi sauri ka fari ai naka aka fara yi dan me baka yi magana akan naka ba da aka fara yi na fitowa ka da kurkuku da mutane da suka zo aka yi ta ɗauka hoto aka zo ana kumbai ana zi da mota ana ɗauka hoto Allah ya saka mana kun mutu Allah kare na gaba a yanzu za ka da Dr. sabbi a hanyar gidansa yan bakin ciki ya su mutu Idris a hanyar gida shi na hanyar gida dan bakin ciki ya mutu ga shi na cikin motarsa Allah ya kare me yasa baka yi wa'azi akan wannan ba kai saudi ce ku daina sai na mala bakar gire ne kawai saboda hasara hasaduni ala mauti fa wa asafa hatta ala al la akhlu min rauko wato gawan babban malamin mu na ƙasa wanda wannan rashi ba wai a argungu aka yi shi ba ko a kebi rashi ne wanda aka yi na ƙasa baki ɗaya abinda muke roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma malam ya karɓi ayyuka na lada da shugaban na ƙasa da sauran jama'a duk ga yanan dai an yi da fifi an shigo a cikin makabarta domin halartar wato birni wato malam da Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi a rayuwar shi a jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mai Thank you. Thank you. ga 'yan agaji nan suna ƙoƙari domin su gyara hanya a samu a fito da gawan malam a cikin mota domin a sanya shi a cikin makwancinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mai Allahu akbar ga jama'a kabbara ake yi an fito da malam daga cikin mota ana ƙoƙarin a miƙa shi zuwa kabarin shi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta ma malam ya kuma mai bayansa da alkhairi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kamar yadda kuke gani ga yanan shugaba na ƙasa da ƙasa wato a sheikh balalau da shi da a sheikh kabir haruna gombe ana buɗa musu hanya domin su samu su fito daga cikin jama'a

Thank dakta yana da kyau a duba wannan lalle wato anin in har zaka fara yi to fara a naka dan mutanen ka suka fara kafin mutanen mara gere su fara mutanen ka suka fara daukar hoton ka sanda ka dawo suna bidiyo ana jin daɗi sanda ka dawo daga kurkuku kuma duka twice abin da shiga ka kurkuku nan guda biyu duka an yi wannan Allah Allah Me yasa baka hana ba? karanta ba a cikin abin da kake cewa wai me yasa kaza kaza ai ai ma magana ma ka zo ka sanya albarka kai an magana tabarriki ma kai yanzu ga ina cikin magana magana ka zo kai tabarriki ka dan ka sa albarka oh dan ta haka da albarka da zaka sa ikon Allah ga ko mai kiran mai awar tauhidi yanzu ya koma yana magana cewa wai kuma tabarriki wai yazo ya sa albarka yace akwai magana ma da nace a ka na malami ka san ba abin da shi tsakanin mu da kai ya kamata wani a ce ka zo jikin gidana baka sanar da ni ba ko zo maka sami da zuwa in albarkaci abu ka ce ba komai sai sake wace albarka zaka sake abada da yake dakta wace albarka gare ka wanda zaka baya ka gashi wannan kalmomin din aka ce za a kawo mutane da su to kai ma idan aka yi ta nema a wajen ka za a same su da yawa man man talab menene a suka ce man talaba aiban wajada duk wanda ya nemi aibi ya ce yana so ya gano aibi wallahi sai ya same shi kuma duk wanda aka tuhuma aka ce sai an gano aibinsa wallahi kowane ne sai an gano wato ani aibinsa daga cikin maganar da dakta abana idris yake ya ila wanda yake bukatar a yi magana akan ta ya ce wato ali sheik abokar gira algungu ya alkawali zai zo kamar yadda ya tattauna da wani yaron sa wai kaza kaza ya ce zai zo da haka wannan ya nuna cewa shi na kwarai ne kuma mun yi magana da yaron sa ɗalibin kai bashir algungun wadda cikin matasan suna suke kokari a social media malam bashir ali menene umar bai argungun mun yi magana da shi ya ce wallahi malam mun yi magana da shi bakar gira ya ce mini dai zo bauchi a juma'an ta ƙarshe din nan da aka sako ni wannan juma'a juma'an ta wuce ɗin nan ya ce mun shirya da ni da shi ce shi ya zo wurin da kuma yi muhadara a nan ya ce amma ba zai sanar da ni ba zai gan shi kwatsam kawai kamar da su bafa da suka yi kawai na gansu a nan ya ce malam ranar juma'a za mu taso da yamma mu zo kano mu kwana ko ina ne yace sai muka ji an sako ka kana kurkuku lokacin da aka sako ka ya ce bayan kwana biyu za mu zo sai aka ce mana kama tafiya baka ma kasan ke nuna kenan da shek abu a agungu ya rasu bai zo wannan guri ba ya ce kullum yana mun taɗin kai na ce kayanin suna ne dan uwa ne kaga yana nuna maka ƙungiyar da yake ciki shi ba ƙungiya ne wanda ke ta asubanci da ita ba bai hana ya yi adalci ma wadda bai cikin ƙungiya ba yanzu kenan kawai datta saboda ya nuna abin ala bakar gida ya nuna zai zo daga shi kenan duk wannan shi ne kai da annuna za a zo a kawo ma ziyara to mu da yaushe har ya zama ka zama ma'auni na cewa idan za a kawo ma ziyara shi kenan duk wanda ya ce zai kawo ma ziyara ya zama mutumin kirki wanda kuma ba zai kawo ma ziyara ba shi kenan ya samu matsala la ilaha illallah ya doktor ya doktor ala tattaqillaha ya akhi ala tattaqillaha ya doktorana ba za ka ji tsoron Allah ba ba za ka ci tsoron Allah ba ya dakta yanzu kenan kawai Sheikh Abubakar Gero saboda ya ce zai kawo maka ziyara yanzu har ya zama mutumin kirki har kana cewa kungiyarsa shi baya ta asub a to dama asali ba kai ne ka zalunci kungiyar ba asali wace ma kungiyar izala akwai ta asubanci kuma anan zaka gano cewa yanzu a wannan magana ta Malam Abubakar Gero to ka warware abubuwan da kake faɗa cewa duk malamai idan za su kawo ma ziyara wai yan izala suna hana me yasa yanzu shi Malam Abubakar Gero da ya ce zai ma ziyara kusa ne a cikin izala fa idan har yan izala za su hada kawo ma ziyara to mana bukar gele na cikin yan izala idan ko har inda yanda abubuwan da kake da'awa a kai kana cewa yan izala su ne kaza su ne kaza to malam gira ma ba zai kubuta daga wannan ba saboda dole shi ma yana ciki kuma idan har wannan shine tsarin izala shi ma idan ya ce zai zo za a hana shi inda wannan shine tsari in baka sani ba ni da kaina irin wannan ta faru a shekaru da suka wuce a fatan baya na yi alƙawarin zan kawo maka ziyara in ma baka sani ka san da wannan na daga cikin wanda zai zama shaida akai ban so in faɗi ba amma dai dole zan faɗi dan kada wani su dauka cewa haka dan magana ce ta banza malam ibrahim aliyu kaduna malam ibrahim aliyu kaduna mazaunin abuja ya san mun yi wannan magana da shi shi ya ma fara faɗi min alkhairanka a lokacin bayan abin da ya kai ma ziyara na ce in Allah ya ma in na tashi zan je in kai ma ziyara kuma duk lokacin kana irin waina amma sai kawai muka aje cewa irin wasu azzalimai ne ake samu waɗanda kawai za su zo suna cin mutuncin ka a matsayinka na malami na sunna wanda mun san ko ina ana samu su a izala za ka samu wannan a masu da'awar salafiya ko masu da'awar sunna ko masu da'awar kaza za ka samu wanda suke da wannan ta'assubancin ya ce kawai in baka tare da shi to kawai shi kenan kai abokin faɗa shi ne a lokacin tun mun yi wannan magana shi ma a tambayi ma da Ibrahim Aliyu Kaduna ya san mun yi wannan nace Allah ya da zan samu lokaci in na je Bauchi zan kai maka ziyara sanda na je Bauchi bayan nayi karatuka da nayi ga ma a tambayi malam abin alarama ibrahim yahuza bauchi alarama ibrahim dan dan alarama yahuza bauchi mun dade muna tattauna akai da shi da kai irin yabo da yake ma na alkhairi wannan wa gab da babbar sallah ne muka je muka wannan abu na alkhairi kuma ne yabe ka na ƙara tabbatar da alkhairanka wato ani ya kai abin da dr idris abdulaziz a tambayi alarama abin da malam abin da ibrahim yahuza bauchi mun yi wannan magana da haka mu da yake zuciyar mu wankakkiya ce kowa duk wani ahlus sunna gani muke namu ne saboda zuciyar mu wankakkiya ce kai datta kai ne kake da wasu kulle kulle a cikin zuciya sai abubuwa da yawa su rinka bata mayar kana ganin kaza dan me za a yi kaza kaza dan me za a yi kaza mu a wajen mu kai namu ne duk wani ahlus sunna namu ne magana za a kawo ma ziyara izala ba taba hana mu kai ziyara ba ma wani ne ko da yana faɗa da izala akwai wani abu ne aje a tambaya a tambayi shek al ne shek tahir al girafi dan abu dan su dan eh, sulaja ban manta shekara biyar da ta wuce ko na manta haka na taba zuwa bayan na gama tafsiri na zo wa'azi abin a cikin abin a jihar Niger na ja shugabannin izala haka muka yi mota kusan mota uku ko kan ba muka je wasu suna cewa kada a je na ce wallahi sai mun je muka je muka kai ma Sheikh Tahir algirafi wato anin ziyara a lokacin mun san kuma fadan da yake da kungiyar izala musamman izala ta Niger ko izala ta Sulaja duka fada yake da su yana mugun fada da su muka je bayan mun gama ya dauko wani littafi da ya rubuta wa zahiratu ta'alim ya babu har yanzu ina da saurin tattaban nan da ya bada bayan dinar da ba mutane so saboda haka wannan ina magana shekara biyar da ta wuce mun kai bi ziyara a lokacin wasu sun fusata saboda irin yanda yake zafafawa yana cin mutuncin malamai izala amma muka ce saboda mu ba yan kungiyanci ba ne ba mu yan kungiya ne ba ma kungiyanci na ce wallahi ba je ziyara haka muka je da motocin izala da yan agajinmu da waye muka je muka kai mai ziyara ashe idan wannan ne mu an tarbiyyantar da mu akan kin kungiyanci saboda mu ba yan kungiyanci bane ba amma an ce mai kungiya yanzu wannan duk abin da nake baka Allah ya sa malam Jarabi yana nan da rashi aje a tambaye shi a ce Ismail dan malam dan kunto bai taba zuwa da malamai izala ba shugabannin izala a lokacin ina ga akwai shugaba na abin na ina ne akwai dai shugaban taba na san tabbas akwai akwai shugaba na kaduna da sauran wasu shugabanni na izala da shugabannin malaman su da shugabannin agajin su muka diba muka je muka mai ziyara a tambaye shi a jiban kai mai ziyara ba ba mu abin da kyautar littafi ka a tambayi malam ibrahim aliyu kaduna tun shekaru da suka wuce biyu ko wani abu makamancin haka ba mu magana da shi akan zan kai ma dattai a ziyara ba kuma a lokacin na nan bayanan a tambayi malam alaramma ibrahim yahuza bauchi kafin babbar sallah da na wato ainihin je bauchi ba mu magana akai ba mu yabo abin da na alkhairi game da shi ba ko muka tattauna kuma tattauna wato ani duka abubuwan alkhairi muka fada saboda haka wannan kai ne ya zama wani abun bako a wajen ka mu a wajen mu ya riga ya zama jin jikin mu ahlus sunna namu ne ko muna jin wato ani daɗin ahlus sunna ko muna wato ani yawan ahlus sunna ko muna tare da ahlus sunna kai ne kake ganin kawai ai kaza kaza wani ne wani da ai kuke mana wato kuna ko abin da ba mu da shi ku ce muna da kungiyanci bayan mun san ba haka muke ba amma an je lahira lahiya insha Allah ta'ala Allah zai hukunci tsakaninmu da tsakaninku sai an gane su a cikin zalunta wasu saboda haka abin da dai muke magana gaba daya wato ani shine dakta akwai abubuwa da yawa amma dai wa'in in kuɗoɗin ban san abin ya yawa sosai zan tsaya a kansu dakta ina fata tare da wato ainihin roƙo a gare ka ka riƙe girman ka ka riƙe matsayinka ba yadda za a yi ka ce za ka taɓa malaman mu mu kyale ka wallahi kana taɓawa mu ma sai mun taɓa sannan daga cikin dan abin da na dan manta ya yi magana wai akan wani yana magana wai an jikita abin da jana'izar abin da malam abubakar gero to waye ya ce ma haramun ne jinkirta jana'izar wallahi wani kuskure ne na shi magana ce idan mutum ya rasu ku yi gaggawan birne shi idan mutumin kirki ne kuna gabatar da shi ne zuwa ga alheri in mutumin banza ne ku rabu da shi kun huta da sharrinsa sai mutum ya rasu a ƙi kai shi ba bisa da rura ba wani ana jiran wane zo wane ya zo wane ya zo wane zo ba daidai ba ne in ka ga amijin yi gawon mutum ba binne shi ne bisa darura daruran daga ciki shi ne ya zanto na Allah ya yi wasiya ma wani wanda zai masa sallah wannan ne wasiyar kuma da iso da wuri ba aka tsaya ana jiransa ana shi kan ba da laifi na biyu idan an binne shi akwai fitina da data taso sakamakon gaggawar binne shi sai ya je gini. Manzo Allah sallallahu alaihi suna lokacin da ya rasu ana bukatan khalifansa shi zai masa sallah to lokacin ko ba zaɓi khalifa ba ba zaɓi khalifa ba dalilin sai kuma ka jinkiri binne da za har kwana nawa na uku ana jira a zaɓi khalifa wanda dai mai shi ya masa sallah ba ka sai da aka zaɓi abubakar siddiq tukuna zo masa sallah to irin wannan in ana ga cewa idan an bunna mutum wata fitina ta taso to babu laifi an jeke amma haka kawai don son tare jama'a don son sai wani babba ya zo sannan su a jinkirta wani kuskure ne ya saba da zama zan Allah sallallahu alaihi ya saba na'am wani alaikum waye ya haramta duk in an tashi sai a ce ya kamata sunna ce ta manzon Allah yana kaza kai a hudu baka daga cikin sunnan manzon Allah kake bi gaba da duk abubuwan da kake sunan manzo Allah kake bi sadaki yanda manzo Allah ya kai ba haka kake a yanda manzo Allah ya aurar da mata yayin shi kai ma kake aurarwa da haka akwai dole akwai wasu abubuwan da in dai ba cewa kai haram bane ba za ka hana mutane yi ba duk malamai sun nuna ya halatta za a iya jinkirta gawa har ya zuwa waliyan su zo ko wani in mutum ne na manyan mutane babban mutum ake bukatar wasu zo ya halatta hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna ba laifi ba ne ba za a iya jinkirta gawa sallar gawa dan a samu yawan masallata wannan hadisai sun tabbata ga sanin ingantattuwa guda biyu ɗaya ya nuna manzo Allah ya ce abin ana so mutum guda ɗari ko fiye da haka ana so a ya zama mutane kirki sun mutum sallah iya yawan hadisan sun nuna saboda yanzu ba zan iya hakaito su ba amma akwai hadisai guda biyu ingantattu wanda akwai wanda ma ga shi lokaci ya kafa da mutum an gama shirya shi amma annabi sai ya rinka aika yana cewa mutum nawa ne suka taru sai shi a jira dai tukuna can mutum nawa ne suka a ƙara jira haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi ya kai bawa Allah ina karatun ka je hadisi ne ga sanar tabbatar duka je ka bincika gani saboda haka jinkirtawa kawai abin da ba a yi da shi malamai suka ce shine idan har ya zama to gawar za ta iya canzawa ta lalace ko wani abin nan to shine irin jinkir da ba a yi da shi ba amma a jinkirta saboda wannan dalilin da ka ce wai saboda lalura kaza saboda ya san manzo Allah ya mutu abin nan manzo Allah ya mutu ko ya rasu manzo Allah ya rasu a ranar litinin aka rufe shi ranar laraba to ya sa jinkirta riya manzo Allah zai ce yin akwai kaza malam ko babu wannan in dai mutum ne na manyan mutane ba laifi bane a jinkirta jana'izar mutum dan ana bukatar mutane su zo ba laifi bane ba a jinkirta jana'izar mutum saboda babban mutum ne musamman irin ma da wakar gero da yake da alaka da kasashe ba laifi bane ba don haka idan mutum yayi in son samu ne mutum yayi abin yana mutuwa a rufe shi to haka aka fi so haka aka fi so amma da an jinkirta ba za ka tumi wa'inda suka jinkirta din ba shi yasa aka samu cewa malamai sun ba da fatawa ana jinkirta din amma kuma sanda Sheikh Nasir Dinar Albani ya bar duniya da yake shi ya rike ka'idar shi ko sanarwar ma bai da ma'ai ba sannan bai da a jinkirta ba kawai dama ya bada wasiya a rufe shi suna zuwa sanda su abin da Usaimin suka yi ta sauri abin da Usaimin aka yi sauri a zo ya aka yi kaza kaza a zo wato ainihin sallah suna zuwa ya ce an rufe shi budar bakin Uthaymin sai yake cewa tana sunnata hayyan wa mayitan rahimakallah Allah ya cikanka kanka ka koya mana sunna sanda kake da rai da sanda wato anin kake abin bayan ka mutu saboda yadda ya ce ai Saudi Arabia ba sai an jira kowa ba su saboda haka idan mutum ya ga sai wannan shikenan yayi amma wanda ya ga kuma shi zai jinkirta din tunda an ba da dama ya halata dan menene zaka tuhume shi datta a rika sassautawa abinda bai da bukata ai zafi kada a abinda ke da bukata ai zafi a akan aqida ai zafi wannan ba wani abu ne ba amma duk abin da ba a bane ba ne ba ba matsala ce a aqdiyya ba to babu dalilin da zai sa zabi ko matsala ce aqdiyya ko kuma wata zari'a ce da za ta ija zuwa ga matsala za a samu aqida azaba ba amma matakar ya zamanto akwai wato ainihin eh, za ka yi cewa akwai tawili a kai to kuma ba isa a ce wato ani za a zafa ba kamar yadda wato ani wannan mas'ala take ta hoto za ta iya ja zuwa ga wani bala'in daban amma tunda har malamai sun saba yanzu mas'alar ta zama ta sabani to babu dalilin da zai sa ka zafa ba tunda har an samu wato ani sabani saboda haka wannan shine kira da muke zuwa ga Dr. Idris Abdulaziz da duk magoya bayan shi su sani cewa duk abin da suka yi muna da amsar da zamu ba su wanda kuma mu amsa mu a wajen masu hankali sun san ita ce daidai su kuma abubuwan da suke duk a wajen masu hankali sun san wannan ba da taku bane ba ba Allah ta'ala ya shirya da mu Allah ya taimake mu ya tabbatar da mu akan sunna Allah ya ƙara ƙarfafa sunna da mu Allah ya taimake mu ya taimake dukkan ahli sunna malam bakar giro Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa Allah ya sa wato an aljanna ce mako masa shi kuma Dr. Idris Abdulaziz muna roƙo Allah ya ƙara kiyaye mana shi Allah kuma ya ƙara riko da harshen sa ya tabbatar da shi akan daidai Allah ya sanya zuciyar mana Idris Abdulaziz ya dawo wato ani ya gane cewa ahlus sunna duka yan uwansa ne ba abokan rigima bane ba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh